tun wasu watanni najeriya tarihi bodata da mu jihar maradi an samu kasuwanci ne kuma kasuwancin nan in zani kasuwa shi basu dari tamanin har ma in zance tarar najeriya na ke shi a ce a tashi hanyoyin na an liƙe su sai yan kasuwan mu suka tashi cikin wani hali na ne tunda shi kasuwancin namu ba manyan manyan yan kasuwanci ba wancan sun da su suna hanyoyin bi kasuwancin na maradi ya zama da kankana ne zuwa yan manyan manyan to su kuma waɗannan yan kasuwannin ya zama duk kasuwancin nasu da Najeriya ne ake shi kenan kaga waɗannan mutane yau jarin da yawa ya ta'azzara akwai yan kasuwan da muka san ga yau tunda wannan abin ya faru gaskiya sun koma abin tasai ne wanda mutane da yawa suna ci bisa arzikin su ana hada hada da arzikin su amma wannan boda ya sa wanga lokaci ya zama ba su da abin yi da duka al'ummar su ba an zama halin kakazani wannan fannin wannan jama'a kenan ko ne irin tashiri ya haddasa a kan ƙasa baki ɗaya a jimilce? Nan jihar maradi wajen harkar gwamnati haraji da ake samu na fannin duwan da burgal da ma'aikata wannan ta haraji Allah ya masa yawa. Duk wannan ɗin ya danganta ga hada-hada da ake. Sai zama yau a kwana a tashi dangance gari wannan boda da aka yi wannan alawus ɗin da gwamnati ke samu ta fannin kwastam da ta hannun burgal 'yan haraji kamar an doke shi kashi hudu yanzu kashi guda kadai ake yasa. Ta fannin mu majalisa ta jiha ya zama fannin ta da ake mu ne fannin aikan da muke al'umma ne ya danganta ga kaso da ake bamu cikin wannan haraji na fannin custom da fannin ma'aikata haraji ta anso akwai dan kashin da ake hida majalisa tasha da shine za ta hida ake tunai da kullum da shine za ta gina rija da shine za ta lakwal da sai ta To shugaba yaya za a yi domin tunkarar dukkan wa'annan kalubalen? Na ɗaya da abin zanci wannan ishara ne a jihar Maradi danganta da huwa basa hanya guda ta kasuwanci yau ta zama ishara ne gare mu. Tunda mun gani a kwana a tashi a shi abin da muke zato bai yi yiwa. Dangance ga haka ne da 'yan kasuwanmu da wasu ma'aikata mu mun zama na muna nazari. Tunda abin ya haɗo mu kaman daga sama. Ba a ba mu ma a lokaci kaza a kaza daga sama haɗo mu haka nan kawai an tashi haka ne. Muna nazari mu san daga yau hanyoyi za mu tsaida insha Allah wannan an yi ta in ana so gobe a yi ta amma hanyoyin zamu taka ko da ta faruwa gobe mu a hanyoyin zamu yi mu samu dai wannan ne rihiboda da ake mamu kai ya zama ya dame mu kware kamar yadda mu rayu mu ta yau a jihar